mun karkare ne na 18 ga watan sha'ban shekara ta 1443 bayan jira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa cikin birnin madina dire da 22 21 ga watan maris shekara ta biyu da 22 miladiya mun dawo don mu dasa inda muka kwana a cikin karatun wani littafi mai suna matnul ashmawiya wato littafin ashmawi mun kana a darasi na sha uku yau za mu tashi darasi na goma sha hudu za mu tashi daidai inda malam yake cewa kitabu siyam littafin da zai mana magana akan azumi to Allah ya kai mu azumi lafiya malam ya ce babu siyam babin azumin watan ramadan wa saumu ramadana azimcin watan ramadana faridatun wato farilla ce wato dole ne mutum da zara an ce mishi wata na azumi ya kama to wajibi ne a kansa ya azimci wannan watan na ramadana shi azumi azumi ya rataya ne ga abubuwa kamar haka mutum ya kame bakinsa daga ci ko sha haka kuma ya kame al'auransa daga aikata dukkan abin da zai iya lalata masa azumi tun daga lokacin da alfijiri na gaskiya ya hudu har zuwa faduwar rana da sharaɗin ya yi haka ne da nufin samun kusanci da kuma tsira a wurin Allah kuma an shar'anta azumi ne don mutum ya koyi yadda zai saba ma zuciyarsa ga abin da ranka take so amma sai ka saba ka bar wannan abu saboda mai saboda ka koyi juriya a kan barin abin da kake so mutum yana so ya ci yana so ya sha yana so ya kusanci iyali sai a ce masa a'a ka bari sai an sha ruwa to wannan shine azumi saboda kullum mutum ransa na jansa zuwa ga ya aikata abin da ko dai cikinsa ya amfana ko kuma sha'awarsa ta biya don haka shi azumi yana karya rai yana sa zuciyar mutum ta karyo ta karyo ta dawo ta bi Allah sannan kuma daga cikin fa'idojin yin azumi alhamdulillah ga ramadanin nan ta ce za ga azumi yana sa mutum ka ga basirarsa ta karu kaifin kwakwalwarsa saboda ne saboda azumi yana sa mutum ya koya haƙuri shi kuma haƙuri haske ne wa sabru duya'u haƙuri haske ne idan mutum yana yin haƙuri zai samu haske a rayuwarsa to haka shi ma azumi yana koyar da wannan haƙurin sannan daga cikin abinda azumi ke karantarwa akwai sukantuwa da zababbin Allah bala'ikun Allah waɗanda ba sa ci ba sa sha la asu Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sannan ba sa saba ma Allah to mai azumi ana sa ran in ko azumi tun daga hudowar alfijiri har zuwa rana ta faɗi ba zai saba ma Allah kuma yana da wahala ka ga azumi ya saba ma Allah yana da wahala sai dai kuskure shi ne azumi yana yin kama da mala'iku ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi mana cikin hadisul qudsi hadisi ingantacce Allah na ta azumi na wani wa ana azumi bi azumi ni nake da azumi kuma ni ne zan saka to saboda haka a cikin azumi akwai wannan sannan a cikin yin azumi akwai faɗakar da mai hali mai dukiya mai sarari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa ma asiri bai rasa abin ci ba bai rasa abin sha ba to ya rika hangawa yana waigawa yana kalle na kusa da shi akwai waɗanda sun rasa ci sun rasa sha kamar yadda na faɗa ranar nake cewa yanzu za a fara azumi nan da asa da sati biyu akwai waɗanda ba su san mata yana za su fara azumi akwai su wani da abincin amma babu kalanzir ko makamashin da zai girka abinci saboda ba wutar lantarki dama shi talakan najeriya sauƙinka shi ne wannan wutar da ake samu in an ɗan samu to zai nemo dan gas kukan sai ya ɗan haɗa ya jona ya dan girka abincin da zai ci to wutar ma ba ta samuwa muna roƙon allah ya kawo mana sauki yana tunanin suga in an dama kunun da za a sha ita kuma suga yan kasuwa kwanan nan su kuma za su ƙara wa da farashi ko sun ma ƙara shinkafa tsada gero wahala wake tsada komai ya Allah muna roƙonka kayan marmari Dan dabinan ma da za a ci shi ma a yi buɗe baki da shi kuɗi sai wani da wani za su iya saya muna addu'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa waɗannan 'yan kasuwa namu ya sa su dubi bayan Allah su tausaya ma al'umma su tausaya su kalli riban da za su samu ko ɗan kaɗan ne su yi haƙuri sannan sai su karkasa ɗayan riban zuwa lahira shi ne ku tsira wa talaka abin da yake za su iya saya yi iya yiwa amma ba ku gallaza musu ba ku tsananta musu aiwatar wata ramadan yanzu ya ku 'yan kasuwa ku sani ko kun ƙara kuɗin suga ko kun ƙara kuɗin gero ko kun ƙara kuɗin shinkafa wallahi tallahi idan buhun shinkafa zai kai miliyan ɗaya jama'a zai za mu fata yin azumin ramadan saboda kan kun ga dama ku rage kun ga dama kan ma ku rage Allah ka sa mu yi azumin watan ramadana lafiya kuma idan mun yi Allah karɓa daga gare mu Allah kaska hana mu kowane talaka sigan da zai sa a cikin kunu ko abincin da zai ci ko ya sahur ko ya gobe baki su kuma yan kasuwa sun ga dama su rage in sun ga dama kar rage ya rage na su shi dai gallazawa zai sa a yi ko yana sa in kuma ka yi tambayi yan kasuwa irin ka nawa suka karye suka turbuɗe irin ka nawa ma yana cikin shagon haka za ka rusa shagon ka amsa shagon kasuwar ma Allah ya kona ta gaba ɗaya ko baya yi saraka ya rage na ku yan kasuwa in kun gara ma ku rage in kun gara ma ku rage shi da azumi na Allah ne ko asawmu li haka Allah yake wa ana ajizi bi azumi na wani tunda ku Allah yake azumi na shi ne shi zai saka sai ma yan kasuwa ba kai ta kana mu yin azumi ba wannan haka kuma masu hana abincin ku masu kin ciyar da talakawa kun ga dama kakku ciyar da ko ƙwayar shinkafa ko ɗaya ku riƙe kayan ku ba kuma Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'a duk wanda kaga yana tafiya a doron ƙasa wala Allah ya san abincinsa kuma Allah shi ke rike da abincinsa shi yasa mu muminan ko talakawan ba ma dogaro ne ga Allah yanzu manzon Allah yace law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli da kuna dogaro ga Allah matukan dogaro to da kun kama yanzu tayr da Allah ya azurta ku yadda yake azurta tsuntsu yanzu ka kalli tsuntsu in ya tashi da safe yana bukatun ya san ina zai je ya nemi abincin safe ko na rana ko na dare zai tashi da tsamamman ciki kafin yamma ya koshi to don haka mu ma talakawa mu koma wajen Allah mu daina rakiya ma wani da wani da wani su suka hana mu kada Allah ya sa su bada su rike kar kowa ma ya bada kowa ya rike kayan shi wa ke bayarwa Allah ya ce inna Allah huwa razzaq ko dul quwwati matin Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun kai mai kuɗi mai arziki mai abinci mai dukiya mai shinkafa karka irin na tantan girke kayanka halattun san je je shiga aljanna shi kadai kai rike a shiga aljanna ta wani wuri ba mu shaka ka shiga aljanna ba amma dai mutane ba za su fata cin abinci ba ko za su fata Allah ya samu gane saboda haka malam ya ce wa somu ramadana azumin watan ramadana faridatu farilla ce wajiba ce akan baligi mai hankali mai zaman gida kuma wanda zai iya wanda baya tattare da wani uzuri kamar ka ga mace mai haila ba za ta yi azumi ba saboda tana tattare da wani uzuri yaushe ake yin azumi saboda ne za a yi azumi yaushe azumi ke zama wajibi yana zama wajibi ne ya mutu bi kamali sha'ban idan watan sha'bana ya cika kwana talatin cif cif wannan watan da muke ciki kenan ko yau sha takwas ko juma'a sha biyar asabar sha shida lahadi sha bakwai yau litinin sha tara ne ma yau ko sha takwas sha takwas yauwa yau litinin sha takwas to idan watan nan ya cika kwana ashirin da tara aka ga wata gari na wayewa an shiga ramadan in kuma ba a ga wata ba za mu cika sha'aban kwana talatin daga bisani shi ke nan sai mu ɗauki azumi saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa in gumma alaikum faqdiru lahu in wata ya tsuya gare ku kawai sai ku kaddara ya cika kwana talatin gari na wayewa sai ku tashi da azumi hau ko kuma ka ce azumi yana tabbata ko dai sha'aban ya kwana talatin ko kuma ya tabbata bi ru'yati adlain mutum biyu adilai waye adili wanda baya karya baya cin amana baya yaudara an gane shine adili baya kaza baya kaza mai cikakken mutunci adili ke to idan aka samu mutum biyu masu shaida adilai sai suka zo suka ce mana mun ga watan ramadan mutum biyu rak a daren talatin ko daren ashirin daren talatin in kenan suka ce sun ga wata kuma a daren talatin da ɗaya kaga ɗaya ga wata kenan daren ɗaya ga wata idan ya kwana talatin to shi kenan dukkan lokacin al'ummar musulmi sai su tashi da azumi au jama'atin mustafiba ko kuma wata jama'a mai yawa jama'a su fito gaba ɗaya ce an gani a kano an gani a sokoto an gani a pizin an gani a kasuwan bacci an gani a kasuwan magani a mandama an gani a kaza jama'a masu yawan gaske waɗanda ba za ka iya karyata su ba saboda yawansu an fahimta to shi ma kawai sai a tashi da azumi an fahimta shi ne na wa to wata zalika haka kuma wajen filfitri wajen sharwa wajen buɗe baki in an gama azumi shi ma yana tabbata ne da ganin wata ko kuma da shedun shaidan shaidu guda biyu ko kuma cikin wata ramadan kwana talatin cif cif to shi kenan ya nuna azumi ya ƙare don ba a yin azumi talatin da ɗaya dole a sha ruwa washe gari a yi sallah kamala ya ce wa yubayyitu siyama mai azumi ya kwana da niyya dole ne wannan ana son mai azumi ya sani wajibi ne ana yin niyya ne kafin cetowar alfijir da rana ba a yi niyya azumi sai dai azumin Shi ne kadai da rana ta zo gida aka ce ba tuwo aka ce to shi kenan tun da ma dai yanzu garin ya waye ban ci komai ba sai ka niyya azumi a wasu mazhabobin ko a mazhabin manzo Allah sallallahu ko a hadisi an bayyana fi ana yin niyya ne a farkon dare na watan Ramadan wato da zara an ce an yi sanarwar an ga wata to a wannan daren zaka daura ni zaka daura niyya walaysa alaihi albayatu fi baqiyati ba wajibi ba ne. a sauran jarare mutum ya kwana da niyya a'a in kaniyan ramadana tun a daren farko shi kenan wannan niyyar ta wadatar saboda ibada ce guda ɗaya shi azumi kamar ibada guda ɗaya kake ko da ko kayi ka sha ruwa ka take ai kama abu ɗaya kake ba za ka tsaya ba sai an gama gaba ɗaya to shi kenan kawai niyya ɗaya ta isa wai ce musayama ilallai mai azumi wajibi ne cika azuminsa zuwa ga dare ma'ana zuwa ga faɗuwar rana saboda Allah ya ce kun ma'atin musuyama ilallai wa min sunna yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'jilul fitri in an ce rana ta faɗi to a yi maza a sharuwa wato gaugauta buɗe baki saboda maza Allah sallallahu ya ce layan zalun nasu bi khairin ma fitra mutane ba za su taɓa gushiya ba suna cikin alkhairi matukan suna gaugauta buɗe baki da zara an kira sallah ka sha ruwa wani na nan zai ce shi yana da juriya shi an yi sallar magariba zai sha ruwa a wannan juriyar ka babu wani lada in an ce rana ta faɗi an kira sallah ko ka sha ruwa a juriya bane kace ce ka yi sallar magariba annabi ya ce mutane ba za su bushe ba suna cikin alkhairi matukan sun gaggauta buɗe baki wa akharu suhur sannan kuma suka jinkirta sahur shi sahur ana so a jinkirta shi zuwa sulukin karshe na dare masu yin sahur sha biyun dare sun bar lada mai yawa masu yi karfe ɗaya ko karfe biyu su ma sun bar lada da yawa a bari sai karshen dare irin wuraren hudu da rabi haka zuwa biyar saura sai kai ta yadda zai rage tsakaninka da gudowar alfijiri da minti talatin ba ko abin da yake mai kama da haka saboda haka malam sai yake cewa wa ta'khiru sahur ko yana daga cikin wato a sunna mutum ya jinkirta sahur wa haitu tabata sharu kuma duk sanda aka ce wata ya tabbata aka ce an ga wata qabla al-fajr kafin hujewa al-fajr wajaba sawm azumi ya zama dole ranar 29 ga wannan watan sai aka ce an ga wata da daddaren inda ya tabbata mai alfarma sarkin musulmi ko majalisar duban wata na masarauta da kuma fada mai martaba sarki ya yi yekuwa da sanarwa ko da shi mai martaba mai fito da kansa ba to shi kenan daga lokacin suka ƙudura aniyan za ka yi azumi shi gani ka yi sahur ko baka yi sahur ko ka ga watan da idanka ko baka gani ba saboda faman shahida kuma shahara sumu A yana nufin wanda ya ga watan da ido da ido ba a ana nufin wanda ya halarci lokacin da aka ga watan ramadana to wajibi ne ga Allah kun gane ko wa in lam yasbut illa ba'da al-fajr in ko labarin ganin wata bai zo ba sai bayan hudowan al-fajr to a nan wurin wajabal imsaku wajibi ne a kama baki in an kama baki kuma wala budda min qada'i zalika al-yawm dole sai an rama wannan ranar waje ga mana dalili saboda rashin niyya saboda ba a kwana da niyya ba saboda azumin bai yi ba saboda ba a kwana da niyya ba amma kuma za a kama baki saboda alfarman watan ramadan ba za mu ganka kana cin abinci ba a cikin watan ramadan dalili shine kai baka samu labarin ganin wata da daddare za ka kama bakinka in an kai azumi sai ka rama ɗaya a masaban malikiya wanniyatu qabla thubuti shahri batilatu niyya kafin shigan watan ramadan a tacciya shi kamar yaya waɗanda za a ce to yau ne fa daren tara, sai ya ci bayan ma na san za a gan shi ni dai kawai na kwanta sai mun haɗu gobe da rana ni dai na azumi na niyya a to ta lalace ko an ga watan matukan kayi niyya kafin ka samu labarin ganin watan to azumin bai yi ba ya lalace saboda ya yi niyya abin da bai wajaba ba a kan shi ko so da Allah ya ce faman shahida min kuma shara falyasunhu sai kai niyya kafin lokaci yayi kamar yanzu mutum ya ce na yi niyyan yin sallah asubahin gobe niyya ba ta yi ba a lokacin da yi ba ba kuma tabbas ɗin zai kai ma asuban saboda haka niyya ba a yin tafi lokacin ibada saboda haka dole mutum ya tsaya ya samu labarin ganin wata hatta launawa qablar ru'ya kai ko da ma ya yi niyya ne kafin ganin watan yace to nan ma ni dai yi niyya na san dai za a gan shi misali sai ya kwanta kuma asubaha. yawaye gari lam ya'kul bai ci ba wa lam yashrab bai sha ba thumma bayyana lahu sannan gare na wayewa sai ya bayyana gare shi anna zalika al-yawma wannan ranar min ramadan ayya ma faɗo cikin ramadan faɗuwa ta zo daidai da ce wannan faɗuwar ta goce mutum da ya zo faɗuwar sai bai zauna da kyau ba sai dira a kan cinyarsa kaga an samu matsala lam yujihi wannan azumin bai yi ba kuma tare da haka inda ya yi ganganci ya yi sakaci ko ya zauna bai nemi ilimin abu kafin ya aikata wa ku anil akli fi baqiyati zai kame daga cin abinci a sauran ragowar yinin wata ramadan li hurmati shahari saboda daraja da alfarmar wata ramadan wa yaqdihi zai rama wannan kenan malai yace wala yusamu yawm shakk duk ranar da ake shakka game da samun labarin ganin wata an gane to wannan ranar ba a yin azumi a me yasa akwai waɗanda suke yin azumi ranar da ake shakka to kila ma dai kila ma dai za a gan shi to ni dai kawai bari in fara shi dai ba a ce an gani ba bari kawai in tafi da azumi in ma an gan shi shi kenan in ba a gan shi ba ma shi kenan ha wai yana yin haka ne ya taɓa don ya ya zama ya fita daga su ya yi ihtiyatu ihtiyatu shi ne ya kewaye ya zama ya shan ko'ina ya samu bihimin ramadan ya sami watan ramadan an gane ya taɓa bihi min ramadan fa yajuzu siyamuhu li tatawu amma idan mutum yana da wani azumi na tatawu misali ranar 29 da ranar da aka duba wata ba a shi ba ce gari 30 ba za a azumi sai dai idan mutum yana da azumin nafila da yake misali yanzu ranar yaushe ne zai kama 29 ranar juma'a ko kaga ana sa ranar asabar za a fara azumi to kaddara ba a gan shi ba to ranar asabar din nan baya halatta wani ya tashi da azumi ka fahimta to amma idan ran asabar din ne ya kama ranar litinin ko alhamis kaga ai ranaku ne na yin azumi sai kuma kana so ka yi azumi kana iya yin azumin ka wannan ko kuma alwashi misali mutum ya yi alwashi zai yi azumi ranar kaza sai ranar ta faɗo ranar da ake shakka ranar shakka to zai iya wannan azumin na alwashi tunda ba ramadana yake nufi ba mala yake misali kamar mutum ya alwashi cewa in Allah ya yarda na alƙawari duk ranar alhamis sai na yi azumi sai ya zama ran 29 ga watan ga watan sha'ban ya faɗo ran laraba kaga alami zai zama ranar azumin shi na alwashi to zai yi ana gane ko a wa yusahabu al an so mutumin da bai samu labarin ganin wata ba an so ya kama bakin sa fi awwali a farkon ramadan farkon yin ya ta haƙaƙa nasu ru'ya har mutane su zo da cikakken labari cewa an ga wata ko ba gani ba fa'in lam fa'in fa'in irtafa an naharu idan labari bai tabbata ba har rana ta dago walam har ru'yatun kuma ba wanda ya ya ce ya ga wata ba wani bayyana ba wani labari da ya bayyana game da ganin wata nan aftaran nasu nan wajibi ne mutane kowa ya nemi abinci ci tunda dai ba labari wala yuqtiru man zara'ahu qai'u mai azumin da amai ya rinjaye shi to azumin sa nan matukan wannan aman bai koma cikinsa ba sai dai in ya fi ƙarfinsa ya tafi wanda la yukallifu la nafsa illa wusaha illa an yu'alija kurujahu sai dai idan aman da gangan ya kakalo shi mai azumin da ya kakalo ko ya kirkiro amai da gangan to shi kan wannan fa alaihi alqada wal kafara ma zai rama wasu suna ganin ma zai kafara amma dai zance mafi sauki shine zai zai rama wannan rana wala yafiru man nama wala yafiru man ihtalama wanda yake azumi sai mafarki gashi ka annahu yujami har mani ya fito masa azumin sa bai warware wala man ihtajama haka nan wanda aka yi masa kaho a yinin ramadan azuminsa bai warware ba wa tukrawul ja lil maridi makaruhi ne yin kaho ga mutumin da ba shi da lafiya ya je wajen mai kaho ai masa khifata tagriri saboda tsoron galabaita zai tagayyara in an masa kaho saboda jinin jikinsa ake zuka kai wani ma yana iya suma musamman yanzu lokacin zafin nan wahala tana iya sa mutum ya suma ko kuma ya samu rauni wajen yin azumin sa to da haka malamai suka ce makaruhi ne amma ka ga zaka iya bismillah baya kai azumi wa min shuruti sihhati as yana daga cikin sharuɗa na ingancin azumi wanda kafin mutum ya azumi a karɓa to dole ya zama an samu aniyatu mun gama magana akan niyya kuma niyyar ta zama a sabiqatu lil fajr ya zama ta riga alfijir tun kafin alfijir ya keto kai niyya sawa'un kana fardar duk ɗaya ne a malikiya niyya kafin azumi dole ne kafin gudawa alfijiri fardan farilla ce au nafilan ko nafila to sai dai manzo Allah sallallahu mun ji a hadisi na Aisha tana cewa yakan shigo gida ya tambaye iyalansa akwai abin shi haka ce babu sai sai ci gaba da azumi su kaga bai kwana da niyya ba ko so amma su malikiya ba su aiki da wani hadisin wa niyyatul wahidatu kafiyatu niyya ɗaya wadda aka gabatar da ita kafin cewa alfijiri ta isa fi kulli sawmin a cikin kowane azumi yajibu tatabu'uhu duk azumin da ake jera shi niyya ɗaya ya isa kaga azumin ramadan azumin kafara na zihari ko azumin kafara na kisa azumin siti shawwal kaga ai jera su ake azumin kwanakin hasken wata sha uku sha hudu sha biyar ai jera su ake sai duk wani azumin da ake jerawa niyya ɗaya ta yi azumin kafarar rantsuwa niyya ɗaya ta yi in dai ka niyya ɗaya to ya wadatar ya ce ka so somi ramadan kama azumin ramadana wasu yami kafaratin zihar da azumin kafarar zihari me zihari Shi ne mutum ya kalli matarsa ya ce in ya taba ta kamar ya taba mamarsa in ya sake kusantanta to kamar ya kusanci mahaifiyarsa to a nan an haramta mata ya sadu da ita har sai ka kafara an gane ta ji mutatabi'ain ko a zuwa kashi to shi wannan azumin shi ake magana ina zuwa walƙatu haka na azumin kafara na kisan kai shi ma niyya ɗaya ta wadatar والنذر الذي أوجبه المكلف على نفسه هكذا alwashi azumin alwashin da mutum ya wajabta wa kansa kai ne kace duk ranar litinin sai ka yaje sannan za ka yi talata ka yi laraba an fahimta to shi ma nan, sai ka sa kanka niyya ɗaya ita wa amma siyamul masrubi amma azumin gwagware an gane azumin gwagware waɗanda sun isa aure amma ba kuɗin aure saboda haka in ya zo sai ala gafarta malam ya ce to ka rika yin azumi alaga gafarta litinin da alamis a alaga gafarta malam somu dawud a domin azumin litinin da alamis a wajen gwauro da azumin sobu dawud duk suna ƙara wa sha'awa ne saboda ƙara samun lafiya yake amma azumin da yake kare sha'awa shi ne goro ya ɗauko azumi cin ɗaya ga watan sha'aban ba zai tsaya ba sai ya kai kusan goma sha uku ko sha hudu ko sha biyar kullum azumi kuma ya zo buɗe baki ba wai zai rama duk abin da bai ci ba da rana sai ya rama a ya rage cin abinci mai daɗi daɗi mai sa sha'awa irin su madara madara irin su kaza kaza kaza ya rage su to in yi kamar kwana goma sha biyar haka zuwa ashirin ko talatin ma yana yi to zai ji ya zama kamar wani mala'ika mala'ika in ta hurin in za zo su girma ta gaban shi ma ko kallon su da zai shi yanzu Allah kawai lahira to shine azumin karya sha'awa amma azumin litinin da alamis wannan da sha'awa yake an fahimta sai dai mutum ya yi don lada yauwa dama ana yi ne don lada amma azumin da ake jerantawa kamar azumin a ah, gwagware ko azumin alwashi don mutum ya alwashin cewa sai na yi kwana goma ina azumi to shi ma nan niyya ɗaya isa kuna gane ha wal yawmul muayyan hakan nan rana guda ɗaya da mutum ya ayyana cewa yayi yi alwashi duk rana kaza in ta kewayo zai yi azumi to ba sai yi niyya ya riga ya yi niyya a baya rana ɗaya kun fahimta kuwa kamar ka ce duk ranar litinin na sa wa kaina in Allah ya tun da ranan ba na zuwa aiki to zan rika yin azumi don in dace da manzo Allah To to shikenan yayi ba sai kai kin niyya ba alaikum salam ba kuma ya riga ya niyya ya riga ya niyya ka fahimta eh mutum kuma ya niyya yi alwashin zai abu to ana so ya cika Allah ya ce wa auku bil ahdi innal ahda kana yawa annabi ya ce duk wanda ya alwashin zai yi biyayya ga Allah to ya cika alwashinsa ya cika yayi yayi da'a amma idan mutum ya yi alwashi sai ya sha giya kuma mutum ya ce ya yi alƙawari sai ya sha giya yau sai wannan kai ya sha giyan kuma ba komai a kansa lada ma zai samu mai sha na'am na alhamis da na litinin da alhamis eh ba komai ba komai eh Allah Allah ma zai iya shi ladan ranakun da bai iya yi ba lura da niyyarsa sai dai ka rika yin ko da wannan litinin din ta zo baka samu yi ba Allah mai iko ne akan ya baka lada tunda ya san kila akwai wani ujiri da yana an fahimta Allah ya samu dace na'am

a fala budda min at-tabiyyati fi kulli lata a kenan wa amma siyamul masruf azumin da ake jerawa wanda ba na alwashi ba azumin da ba na alwashi ba an fahimta na dawo baya wal yawmul mu'ayyan da rana ɗaya kawai mutum ya ce shi yau zai yi azumi kaga ba a jere na gama bayanin waɗansa to fala budda min at-tabiyyati fi kulli lata wannan za ka yi niyya a cikin kowace dare kowane dare sai ka yi niyya in ba jira shi ma ko da ba jira za ka yi eh shi ma sai ka yi niyya a malikiya yawa suka ce wa min shuruɗi hati saumi na ka'umin danil Haidu, wani nifas yana daga cikin sharuɗin ingancin azumi da kuma wajabcin azumi a ƴa mace Shi ne ta tsarkaka daga fitowar jinin haila da kuma biki ta yadda sun yanke yanke jinanan sannan lokacin hailan ya yanke shikenan Fainin kafa a damul haidu wa nifas idan jinin haila da nifasi ya yanke kablar fajiri kafin hudawan alfihi walau bi lahza ko da da sakan ɗaya ne ko minti ɗaya to wajaba alaiha mu zalika al wajibi ne sai azumin wannan ranar sai ce ai ban yi wanka ba a'a za ta yi azumi kawai ta ci gaba da azumi walau lam sil ko da ba ta yi wanka ba illa ba adal fajiri sai bayan ketowar alfijir saboda ba sharaɗi ba ne yin wanka wajen ingancin azumi kamar yadda za ka iya wayan gari da janaba ko alfijir ya keto maka da janaba kuma kana azuminka wannan ba laifi ba ne ba sharaɗi ba ne wato adun niyya za a dawo da niyya ga abin da ya saura na azumi idan ƙafa'a ta tabo in wannan yanki misali mutum ya yi azumi ɗaya biyu uku sai ya faɗa sai ya kamu da rashin lafiya bai samu sauƙi ba sai ranar tara ga wata to sai ya dawo da niyya an fahimta yawwa bil maradi ta hanyar rashin lafiya wal haidi ko haila wal nifasi ko kuma jinin biki shi ma sai a dawo da niyya wa shi bai zalika da makamancin aka kamar tafiya ma shi ma haka mutum ya yi tafiya ya tafi kano cikin watan ramadana sai gama zai iya azumi ba an yi biyar ran da ya dawo kaduna an kai na sha ɗaya to sai ta kimiyya sai kulla niyya da ya yi yanki wa min shuruɗi sihhatu sawmi daga cikin sharaɗan ingancin azumi akwai al'aqlu hankali babu azumi ga mahaukaci domin mahaukaci ana neman shi da ya warke cikin sai ya warke sannan azumi zai zama wajibi a kansa wa man la aqla lahu duk wanda bai da hankali al majnuni kamar mahaukaci wal mughma alayhi da wanda ya suma mai farfadiya yayi dogon suma in la yasihhu minhu ko yayi azumi ba azumi shin da ma bai ma san inda kai shi yake ba ya za yi azumi saboda Allah bai neme su da su aiki da shari'a ba duk mahaukaci da su manne shari'a musulunci ba da su take fi tilkal hala amma fa a halin da suke ciki in suka dawo hankalinsu suka dawo cikin hayyacinsu to sai dukkan sharuɗa ko dokoki na shari'a su hau kansu wa yajibu ala al-majnuni a faka min jununihi ah, wa yajibu ala al-majnuni idza aada ilayha aqluhu idan ne mara hankali hankalinsa ya dawo to zai dawo wajibi ne akan shi idan ada ilai aqluhu wajibi ne akan shi a yi azumi kenan idan hankalinsa ya dawo walau ba'ada sinina ko bayan shekaru ne kasiratin masu yawa abinda yake wajibi a kansa shine an yi qadiya ma fatahu min as-sawm zai rama abin da ya kubuce masa na azumi fi hali shi a cikin halin haukansa sai dai wannan fatawar ta yi tsauri an fahimta shi ya sa mai risala yake cewa mahaukaci ba zai rama salloli ba face sallar da ya farta a cikinta lokacinta an gane amma a ce mai mara mawakaci ko abin ya rama an takura shi zai rama kawai abin da ya farka a cikin lokacin shi ne ya dace hayyacinsa cikin lokaci wa mithluhu al-mughma alayhi hakan nan wanda ya suma wajen rama ko shi ma idan mutum ya suma tsawon yininsa ko wani bangare na yinin ko wani kaɗan daga ciki an gane ai to shi ma kaga zai rama tunda ya dawo cikin lokaci yana daga cikin wani min shuruɗi sihhatu sawmi tarkul jima' barin jima'i taki kenan idan mutum yana azumi wal akli wa shurbi da ci da sha fa man fa'ala fi nahari ramadana shay'an min zalika duk wanda ya ci abinci ko ya sha a cikin yinin ramadana min ghairi ta'wilin qaribin ba tare da wani tawili na kusa ba ya sha azumi haka kurin kuna gani ha sannan wala jahlin sannan shi ba wai jahilci ya kai shi ga aikata haka ba fa alaihi qada'u wal kafaratu wajibi ne ya rama wannan yinin ya hadda ma kafara saboda ya keta alfarman watan ramadan a mashaban malikiyar kenan wal kafaratu fi zalika kullihi wannan kafara da muke cewa za a yi kafara za a yi kafara ita kafara zaɓi ce ko inda ka ji an ce abu kaza akwai kafara to ana magana ne akan abin da yake shine zaɓi sai mutum ya tsallake kaza da kaza da kaza ba zai iya ba sannan sai a ce mene to ya azumi ba kamar yadda mutane suke saurin zuwa yin azumi ba ka duba ko a aya ma ra'ayar rantsuwa Allah cewa ya kamar lam yajid fa siyamu a ayyam ai sai da aka fa kafaratu it'amu asharati masakina shi ce da miskinai guda goma auki suwatu ko kai musu dinki aw tahriru raqaba ko ka yanta baiwa man lam yaji wanda ya rasa wa'annan duka to fa su siyamu thalathati ayyam za'i ne ko kai na ɗaya ko na biyu ko na uku idan duka uku dukkan su matsayin su ɗaya wajen yi ma'ana ba wani bai riga wani ba an fahimta to sai ka kasa yi duka to shi kenan sai ka yi azu to shi ne malam yake cewa wal kafaratu fi dalika kullihi it'amu 60 miskinan shi yadda miskinai tun shi ake magana in ana magana a kan kassara, hakan nan fakirai duk sun shigo ciki me za a ciyar da su muddan ne mudin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da kulli miskinin ga kowane miskini duk da aka kai azumi sai ka auna ka baya an fahimta ko kuma ka yi abincin ka kira miskini ya zo ya ci tare da kai bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ifa'amu afdal ciyarwa din yafi walahu an yukaffira bi itqi raqaba mutum ya samu ya yanta baiwa ita ma baiwa mu'mina kubutacciya daga aibi wa bi siyami aw bi siyami shahrayn kamilain to kaji in duk waɗannan ba su yi ba sai mutum ya azumi watanni biyu cikakku mutatabi'aini a jere wa ma wasala min ghairil fani ila duk abin da mutum ya haɗiye ba ta baki ba sai abin ya je shiga makoshinsa misali ta hanci ya tsirga ya shiga cikinsa an gane misali min uzurin ta kunne wani abu ya shiga kamar ruwa kawai sai ka ji shi a makoshinka aw an ko kunne ko hanci auna wa zalika kamar ido misali da rana an fahimta walau kana bakuran ko turare ne sai ya shiga ta hancinka sai ka ji ɗanɗanon shi a makoshi malikiya fa muke yi yawa abi na hankali an fahimta wa mislu zalika misalin wannan abinda muke magana anan kamar albalgam majina almumkinu tsarhuhu wanda mutum zai iya tofarwa sai ya haɗiye an gane haka kuma wal galibu min al mazmada haka nan mutumin da yake kurkuran baki sai ruwan ya ya tsirga ya shiga makoshin shi wasiwak haka nan garin aswaki ya je ya haɗi ruwa ko wani abu mai kama da haka wa kullu a taƙaice dai koma dai ne dukkan ma wasala ila al-ma'idati duk abin da ya ga ya shiga cikin mutum walau bil hukunatil ma'i'a ko allura ce ta ruwa aka yi maka sai ka ji ɗaci a makoshinka a malikiya ba muke magana fa fihi al-qada'u anan mutum sai ya rama sai ya rama a malikiya ba wakaza man akala shakkan fil fajr haka nan wanda ya ci abinci yana shakka game da hudowa alfiji amma duk da haka yi ta maza ko ko kuma ya ta ɗan ganganci sai ya ci abincin a haka ya ce to ko mai ta fanjama fanjam duk yana shakka to shi ma sai ya rama haka nan wajen faɗuwa rana ranar nan ko ta faɗi ko bata faɗi ba bari dai kawai insha Allah dai ya tsare to ba magana Allah ya shi ma walaisa alaihi fi jami'i dalika kulli ila alqada sai dai waɗannan duk da muka yi magana a baya muka ambato da kaza da kaza babu wani abu akan su sai ramuko ba kafara wala yalzamuhu alqada'u babu ko wadda ke lizimta musulmi a azumin farilla fi galibin din zubabin mutum ya buɗe baki aka garin hamma sai kuda ya zo shiga kawai ya tafi makoshi an gane au gubar tsari ko kuma mutum ya bude bakin sa haka sai kura hanya yadda ake gyaran hanyoyin nan sai ji kura a makoshin sa haka komai Hau da kikin ko ya biya ta inda ake nika garin da ake nika na masara sai ya ji shi a bakinsa ko a hancinsa au kai egyptian ko ya biya shagon da ake sai da siminti ana auna siminti ko ƙurar siminti sai ya jita a makocinsa ko kuwa lisani ihi shi ne ma mai shagon wannan ya mafi kusa ko mai shagon siminti don yana auna siminti ƙuran na shiga makocinsa ba ƙurar wala fi hukunatin min ihlili haka nan babu laifi mutumin da yake azumi sai aka ce yana da wata lalura wadda sai an masa allura ta kafan al'aurarsa ba komai ihlil al'aura alƙalamin ɗa namiji shine ihlil saboda ai ba cikinsa ba zai tafi cikinsa ba al'aurarsa kawai aka ma ba alaƙa wala fi duhuni haka nan mai an gane ja'ifatin haka ne ko haka man ainihin wato ciwo wanda yake ya kusa bushewa don shi ma baya zama cikin abin da yake karya a ciwo ciwo ciwon da ke cikin mutum ja'ifa misali mutumin da yake ji rauni a ciki haka shine ja'ifa raunin da ke ciki an gane kusa da cikin mutum shi ma wannan raunin ko da mutum ya ji ciwo a wurin kusa da cikinsa ko da ya kai ga an masa allura a wurin matukan bai shiga cikinsa ba shi ake nufi saboda ai ba ta mashigan abinci aka masa alluran ba wa yajuzu lis-sa'imi siwaku ya halatta ga mai azumi ya aswaki jami'a harihi tsawon yininsa wannan ya halatta wal ya kurkura bakinsa lil atashi don jin kishin ruwa musamman lokacin zafi ya halatta wal isbahu bil janaba ya halatta mai azumi ya wayi gari da janaba wal hamilu mai ciki kuma idza khafat in ta ji tsoron alama fi batniha abin da ke cikin sa ke cikin ta zai wahala ko ita ta wahala afqarat za ta sha ruwa amma malikiya wala tusaimu ba za ta ciyar ba za ta rama ne in ta haihu ta samu sarari aka suka ci mai siya wa kada da wasu malamai suka ci a tutsi imu za ta ciyar an fahimta ina fatan kun gane wannan shine zance wanda yake mafi shahara saboda matsayinta kamar matsayin mara lafiya a walmurji'u hakan nan mai shayarwa idan kafat ala waladiha in ta ji tsoron ɗanta zai iya halaka ko ta gayyara ita ma ya halaka ta sha sannan walam tajid ji ba ta samu manchester a jiru lahu ba wanda za ta kama ta biya shi kuɗin haya ko ta biya ta ta kula mata da yarinyar ko yaron au lam yaqbal ghayraha ko kuma yaron baya karɓar nonon kowa sai ita ko kuma ta bar shi zai sha wahala to afsaratu at'amat ita ma wannan kawai za ta sha azumi ne kawai ta ciyar duran da aka yi azumi ta ciyar ta gaba waka zalika shaikul harimu haka nan dattijo wanda ba zai iya yin azumi ba yutaimu zai ciyar idan aftara in ya sha azumi duran da bai iya yin azumi ba ya ciyar kawai wa misluhu hakan nan kuma man farrata fi qada'i ramadan hatta da kala alaihi ramadanun akhar mutumin da ya kira ma azumi har wata ramadanan ta zo ta shigo to bayan ramadana ta biyu kaga zai biya ramadana ta farko to zai rama kuma ya ciyar wal it'amu fi hadha kullihi wannan ciyar wanda ake magana dukkan sa muddun mudun nabi za a bayo miskini an kulli yawmin yaqdihi a duk ranar da mutum ya rama azumi duk ran da mutum ya kai azumi ya rama to sai ya ciyar wa yustahabbu lis-sa'imi kaffu lisanihi baya ga wannan an so ga mai azumi ya kame harshensa daga faɗin alfasha daga ƙarya da ƙari da jiba da annamimanci wata ajilu ƙaza'i ma alaihi sannan ana son mai azumi ya gaggauta rama azumin da ke kansa wa mutaba'atu ya ma jera azumin karya rarraba an so wa yusahabu sawmu yawmi arafa sannan mustahabi ne yin azumin ranar arafa ranar da manzala sai yake cewa saumu arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu to wannan ranar wa sawmu ashri dhil hijja mustahabi ne yin azumin kwanaki goma na farkon dhil hijja wanda Allah ya rantsa da su yace wa layalin ashr wanda annabi yace ma min ayyamin ahabbu ila Allah ta'ala fiha al-amal minhu fi ashri dhil hijja aw kama qala alayhi salatu wassalam wa wal ne yin azumi yawaita azumi a watan muharram annabi ya ce abdul mai ba da shahr ramadan shahrullahi muharram wa wa rajab sannan kuma mustahabbi ne yin azumi a watan rajab to na zamu ba malam uzuri babu wani hadisi da ya inganta akan fadalar yin azumin watan rajab sai dai mu ce watakila yana nufin yin azumin litinin da alhamis ko kwanakin hasken wata amma in yana nufin musabi ne yin azumin tsofaffi to wannan bai inganta ba babu wani hadisi ingantacce akan azumin watan rajab amma kuma wa sha'ban mustahabbi ne watan sha'ban a yawan ta azumi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana so a ɗaukaka ayyukansa alhali yana rike da azumi a bakinsa saboda ya ce watan sha'ban wata ne wanda ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah wa salatati ayyami min kulli shahrin mustahabi ne mutum ya azumi kwana uku na hasken wata a kowane wata an fahimta wa kariha malikun sai dai imam malik ya kyamaci an Kunar albidu kwanakin hasken watan nan da ake yin azumi a cikin su su kasance sha uku sha hudu sha biyar shi ya karhanta wannan saboda mene saboda kada jahili ya ɗauka dole ne an fahimta yawa amma dai suna nan akan sunna duk wanda Allah ya ba shi iko waka za ka riha siyamu sittatin min shawwal hakan nan makaruhi ne yin azumin kwanaki shida ga watan shawwal an fahimta shi ma wannan zance ne wanda yake ya saba mu sunna ya saba mu daidai azumin watan ciki shawwal sunna ne kawai dan na ga na tsaya ba da uzuri ma zan shawala an fahimta da kwanaki ne yawa masafata an yulhiqa hal jahili bi ramadan wai abin da yasa aka hana azumin hasken kwanakin hasken wata da suke shawwal saboda kada jahili ya hada ya ce ai ramadan ne shi ke nan yanzu azumi kwana talatin da shida ake yi shi ke nan mu huta a aka suka shi amma yanzu ai ba wannan jahili ko akwai shi in akwai shi ɗaga ne akwai jahili ka san shi daga hannu a maimakon shi daidai ke na awo zanzan wanda ya yi daidai daidai ke ko ba za ku kawo bane sun yi gaggawa ne zuwa ga alkhairi ba wani na malam yanzu dai ba jari ne na ban ji ba wanda kada a yi azumin haka yake to ni ban ji ba ni ban ji sanda ya faɗa ba ka ji to ka gamsu da bayanin shi a to ai ba daidai bane ai ba daidai bane maganar shi babu hujja a kai gaskiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadisi ya inganta riwayar muslim yana cewa man sama ramadan kuma atba'ahu bi sittin ko bi sittati min shawwal fa annama sama dahar kamar yayi azumin shekara ne gaba da saboda haka mu muna yin sitti shawwal duk wanda yake shi ba zai yi ba ya rage nashi nan na'am ko ka gani eh sun dogara da wannan karhaci eh na'am kuma wancan hadisi ne kuma da magana Imam Malik da ya faɗa cikin muwatta za mu zo kanta cewa bai taɓa ganin wani daga cikin malaman ilimi ba yana yin azumi siti shawwal labari bai iske shi ba daga wani daga cikin mazaba eh bai iske shi ba sannan ya ce malaman malamai suna kyaman yin azumin siti shawwal saboda tsoron kai zama bid'a to wannan magana idan ta inganta daga imam malik sai mu ce ai imam malik ba annabi bane bari ku ce muku a salafi ba salafi dan na ga abin nan saboda haka saboda haka in dai kuna bin imam malik imam malik ya inganta da zantuka daban-daban da malik da shafi da abu hanifa da kowa duk sun haɗu cikin wani lafazi cewa idan sahha al-hadithu fa huwa manhaji in hadisi ya inganta to shine mazaje haka wanda zai zai ce ai maliku bin ce maliku ya ce bai gani ba kai ka fi maliku ilimi ne a ina maganin wani ya fi wani ilimi ai duk wanda ya ce ya fi wani ilimi ya zama shaidan ai shi Allah ma ya jarabce ka ai ba wanda ai mu a musulunci ba a cewa wani ya fi wani ilimi ba a kai sai dai a ce wani ya fi wani fahimtar kaza ko wani ya fahimci kaza amma ba a kwatanta ba a gwara kan malamai a ce wane ya fi wani ilimi a ba in ka ga ana haka jahilai ne kuma ka san me ilimi a wajen mutane shaji wa ya fi sa shaji wa ya fi sa dariya a'a je kama dai shajin nan shine mutanen mu suke ɗauka ilimi a yau to kuma galibi malamin da ka gan shi shiru shiru in nan shine malamin shi wannan mai shajin sai ya je ya karanto ya karanto ya haddato ya yi rihazal ya kalli madubi ya kaɗa. ya girgiza sannan ya fito sai zo sai ta yi sai ka ɗauka babban malami nan ko zuwa ya je nan da ya haɗu amma wanda ka gaina an saka tawa da ƙyar yana saka tawa kamar baya so to su ne malamai su imamu malik ɗin nan duk ilimi ya sa suke faɗin haka to shi kenan sai suka ce in hadisi ya inganta shine ne su to sai ba kake jira ne ga hadisi cikin musulun. za ka yi ko ba za ka yi ba ko kana bin da tagumi ne jama'a Allah ya ce mu bi Allah ne ko mu bi da tagumi eh wa ya ce mu bi kada wani ya ce fa to gashi nan suna zagin da tagumi a'a muna son shi dan uwanmu ne musulmi ko ranar daura aure na ma shi zai daura aure ko ko aka bane so muna tare amma duk inda yayi muka saba da shi muka fahimci daidai za mu haƙura da shi ne kowa haka ake tare da shi kuma tare da haka muna ganin kimarsa muna ganin girmansa mu ba ma cikin masu cin mutuncinsa eh amma amma in ya saba ma manzo Allah ko sallallahu zan bar magana shi to ya isa bari mu dawo yanzu mun gama salafiya ko yanzu malikiya za mu dawo ko izala bari mu dawo idan wa yukrahu dawqul milki makruhi ne mutum ya ɗanɗana gishiri lissa'in inda yana azumi saboda gudun kada wannan gishirin ya ya kai ga wannan abincin ya lashe ya haɗi fa in fa'ala zalika wa majal amma idan mutum ya ɗanɗana abinci ya tokar da abincin walam yasil ila haqqihi wannan abincin bai zarce zuwa ga makoshinsa ba shay'un wani abu to fala sha alaihi ba komai banda karhanci wa muqaddimatul jima'i makruhatun abubuwan da ake kafin jima'i an dai gane shi to wannan duka makaruhi in ba a gane su ba kalqumlati kaman sun ba wal jassati kamar jiki da jiki wa nazarin mustadam da kallo wal mula'aba da wasanni in ulimati salamatu min zalika in kana da yaqini cewa za ka kubuta daga haka to babu ne wa illa uku ba za a kubuta ba haruma alaihi zalika haramun ne mutum ya aikata haka kaga akwai waɗanda haramun ne su yi aure gab da azumi irin auratayyar mu da muke saboda ana samun kyatis da ramadan sai abu ya faru su ta alaga bata malam wallahi to na kasa je hakuri na yi to kaza ya za a yi azumin mu aha wa shi a ɗaura auren kafin azumi ga muharram ga safar ga rawar ga duk watannin nan ba a ɗaura azumi ba ce gab da azumi satin azumi eh ba ba laifi amma in dai za a kubuta sai ya zama a ɗauke shi dole sai an yi kamar yadda muke haka a ta yi to kaga zai iya haifar da matsala saurayi da budurwa suna cikin ganiyar su kawai su zo su aji su a daura aure kuma washe gari za a fara aji rana asabar ba ran juma'a ake sa rai ba za a duba wata to ran asabar za a fara aji duk wanda ya haka aka samu matsala ya rage nashi haramun ne haramun ne mutum ko da tsohon aure ne ko shekara tamanin suka yi da ita in ya san in ya je taɓa matar shi za a iya samun matsala za a samu hatsari a hanya to haramun nahu in amza min zalika fa alayhi alqada faqat sai da mu a malikiya idan mutum ya kusanci mace ko ya tunani ko kaza ko kaza har maji ya fito masa ba komai amma zai rama ne kawai haka malikiya suka ce malikiya nake na da malikiya wa in amna in ko ya kai ga hayyayi mali to fa alaihi alqada wal kafarata wannan ittifaqan ba sabani to idan mutum ya kusanci matarsa har mali ya fito to sai ya yi azumi ya rama wani azumi kuma ya yi kafara kamar mun kaga shi ko wa qiyamu ramadan idan wata ramadan ya kama in Allah ya kai mu abin da yasa nake so mu kai karshen babin dan yau shine karatun mu na na karshe ina ganin a cikin littafin in muka gama sai daga sai bayan ramadan yace qiyamu ramadan mustahabbu wa wata ramadana me ya qiyamu ramadan kiyamun ramadan shine asham ko tarawihi ko kiyamun layli ko tahajjudi ko salatu tarawih ko me ka kira ma dai sallar shi ma sunan shi kiyamun da masu karanta alamtar kaifa zuwa nasi da masu sauƙiya daga bakara zuwa nasi duka ɗaya ne duka sunan shi kiyamun ramadan sai dai wajen lada annabi ya ce afdalus salati tulul qiyam sallar da tafi kowace sallah daraja a wurin Allah ita ce sallar da aka tsawaita za ka gwargwadon tsawaitawanka wajen sallan gwargwadon ladanka amma ba za ka haramta ma masu yin sallan asham daga bayan sallan isha'i ba su asham ɗinsu su sallame su tafi gida su kwanta ba za ka haramta musu sai dai da za su tsawaita ta da yafi saboda su samu falalan watan su ci gajiyan watan dan ba lallai bane a kai azumin baɗi da kai ko wa mustahabbun sannan mustahabi ne mu fi an kwadaitar annabi ya ce man qama ramadana imanin wa ihtisaban ko ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa yustahabbu linfirad bihi sai dai su a malikiya sun fi so mutum ya keɓe ya yi sallan tarawihi shi kaɗai saboda gudun riya an gane ko to amma sai mu ce musu a sunna ta tabbatar da cewa yinta a cikin jama'a ya fi nan ma za mu saba wa malikiya sallolin tarawi da ake a masallaci ya fi daraja ya fi lada ya fi falala a taru a masallaci a jami shine sunna illa dai ta a kiyaye wasu abubuwa da suka saba ma shari'a illan tu'aqqal al-masajid domin in aka ce ba komai kowa ya je gida ya sallan tarawih shi kadai masallaci za su rakwa-rakwa ko ba za su ba ta kira ni to gara a ce mutane su zo masallaci na kuma an karfafa su an shajja'a su fiye da a ce ka je gida kai kai kaɗai in ka je gida kai kaɗai za ka yi za ka ji ba ka da karfashi da zafin nan ya buje ka ce ka ji kana tada da buɗe mu wanda sai ka cire riga da ka cire riga kuma ba maganar sallah <laughs> eh, ba ka a karatun yawan karatun eh, ita sallan farilla abin da ya fi shi ne a kalli zuru da halin mamu halin mabiya sallan su za a kalla saboda annabi ya ce idza amma ahadukumun nasa falyusaffif ko idan ɗayan ku zai limanci wa mutane hadisin muslim hadisin abu huraira to mutum ya taƙaita فإن فيهم الكبير والصغير والمريض والضعيف وذا الحاجة domin lallai a cikin waɗanda kake walimanci akwai tsoho tsoho kuma bai jure matsayuwa akwai yaro yaro kuma ba juriya akwai mara lafiya mara lafiya ka gari halin da yake ci sannan kuma akwai mabukaci akwai wanda yunwa yake ci to sai ka tsawaita to kaga wannan ka wa jama'a amma in dai ba sallan farilla ba ce ana son ta sallah ko da yaushe an fahimta ita ma farilla idan mutanen masallacin sun gamsu sun nutsu da irin sallan ta dan akwai masallacin da na sani a misra idan aka kabbara sallan magariba ba a gama sai gab da isha yana nan gobe masallacin haka ake sallah a misra yana nan yawwa yana nan a misra shi dama masallacin idan ka shigo a kulle yake ba buɗe yake <laughs> kana shigowa kofar za ka kulle kanka su ma su ba su gai shi ko hawa su suka sa kansu an fahimta su kaga wannan shi ka basu bako sai irin nasali jin da ya zai bi mu'azu sallah ya ji mu'azu yana tsayuta ba sallah ya bai koma ba ya kawai kabbara ya sallah shi ya tafi abin shi kuma sai ka sallame ka tafi abin ka na bismillah to karshe shi malamin ce wallahu alam ko to alhamdulillah Allah shi ne yake sani sai mu tsaya nan ina ganin saura babu yi rage mana ko ba ku a da saura na ku ya kare? littafin ya ishmawu ya ya to shi kenan sai iziya kenan a ah, shi kenan ya kare sai iziya amma Allah ya kama bayan ramadan in kuma mun mutu shi kenan eh na'am ko da yake ba zan mutu yanzu ba ko da dan saura ba da saura ya haku bismillah Allah ba mu sa me shara ne hmm. malikiya fa nake malikiya hmm. za ta ciyar za ta rama ta ciyar eh eh eh aka suka ci eh, wasu suka ce kuma ba ya ta ciyar ba na shi ma za ta in lalura ne uziri ne idan uziri ne ya sa ba ta rama ba hau wata ramadan ta zo to misalin ta kamar mara lafiya za ta rama babu ciyarwa in kuma ganganci ne za ta rama har da ciyarwa haka suka ci na'am na'am shikenan malam da bismillah ban ji ba zihari ha ga shi a ƙorani Allah ya faɗa wallazina yadhharuna minkum min nisa'ihim ko sai Allah ya ce ها؟ karanto mana aya mu da ta nan cikin surar farkon suratul mujadala qad sami'a Allahu qawlan lati والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير سألك والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسع أي أيوة، وذائع فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا sai mutum ya kasa sai zai ciyar da miskinai har zuwa ƙarshe an fahimta wannan shi ne so yana cikin ƙwararri wannan a fili yake matsala ce wabu shi kenan so sai kuma mene babu tambaya to bara kira sallah